ke malam in kuma za ki ce ni kuma mahaifinki ne ka fito kalmar sunana ba tare da rinsuna ba a matsayina na mahaifinki Salamu alaikum. Salamu alaikum. Baba. Salamu alaikum. Baba ka Baba na ganka a nan gidan da yake na wani amma baba lafiya? baba kai hakuri insha Allah yanzu za ta shirya su ta zo ta wuce safiya in ɗauko mahaifina da kana idan ya gama ka ce mishi ya samu ci ki haƙuri ki fito Allah ki baro ba abin da zan ce sai dai ce ma Allah ya maka albarka Allah kuma ya saka ma alheri kuma kamar yadda kai magana cewar kai ma kana so ka cikin wannan abu kai ma din Allah ya kawo ya agajin da zai zama cewa ka kauce wannan abu Allah kuma ya zaba maka mata ta gari na gode na gode kuma ina fatan in ci gaba da yi mata wa'azi in Allah ya taimaka sai hankalinta ya dawo din insha Allah ba zan iya ka cewa ka gane gaskiya da izinin Allah kuma Allah ya zuciyarka a ci gaba da yi mata addu'a na gode ina so ki gano ne abu sa rana ho ba shi bane aure ke ba kalan matan talaka bace ana zuwa a tara jama'a ma ga shaidu muna matuƙar gaske ita wannan baiwa Allah mun yi magana da na so in aure ta to amma duk da cewa tana da 'ya'ya har guda uku fa guda uku amma fa duk a wajen aure amma duk da haka na kaddara ma cewa zan aure ta dan na gaji zama a cikin wannan yanayin da nake zo ne na zama ba tare da aure ba amma sai dai ta kawo waɗansu irin ƙa'idoji da suna da matuƙar wahala domin bayan da za a yi ta bar ni ko nan gaba wata zan iso in ƙara aure kai wata mata fulani tashin hankali ne a yanzu haka sai ita kaɗai a yanzu haka wannan zaman da muke to ni kuma gaskiya na ga mutum ba zai taɓa zama cikin rayuwa haka ba akalla yanzu mutum ya gane na rayuwa ta dosa shin ba sani ba ko kina tunanin yin aure eh zan iya yi mana munafikin Allah <laughs> to yi ɗanta tattauna muke ka rufe mun baki kai dama mace amana ne kai munafiki magana muke kaga dakata tsabaccin amana ka shigo har gefe na ni ka riga ka san sanin kanka Bana haɗa rami da wani wallahi tallahi yau sai na kuma ki ni wallahi ba abin da na kare na kika shigo wallahi ba abin da na ce masa ka gaya mata ni ban ce masa sai na wannan abu wallahi ba abin da na kaga ni mijin nawa ba ta ramin kanki ka gaya mata ni ba abin ina zuwa kanka tukunna ina zuwa ka gaya mata ni ba abin da na ce babu ruwanta a ce wannan magana ni nake mata wannan magana da nake miki kaga ni yau rana ce ta biyu da zan fara kisa na yi kisa a baya yau shi ne za a kwatanta shi na biyu sai na kai don munafurci ni fa na kasa na zaman da nake tare da mare na gaci haka gace mm. haka gace mm. amma haka kace haka yi ni gaba ɗaya kwana biyu na rasa ne ke kuma ban san me ke damu bai kamata a cikin yadda masu musamman ina son ki sani cewa ba. wata na bari na dawo gare ki ina ganin cewa ma'amala ta da ke ita ce kwanciyar hankali amma ni da baki ɗaya kwana biyu na rasa da za kika sa gaba kuma ina kika musa ban san yadda kike so ni da ya kamata ki duba ki taimaka mun ki tausaya mun insha Allah zan yi kokari in gani kin san tunda ba yarinya bace ba za a bar ta duba ta ga wanda take so da abin da tace tana so insha Allah zan yi mata to yanzu dai abin da za ke kina son sa a to to to shi ke Ba zan da ba ai. Eh? Na tafi zan da. Tafiya zan yi. Ina nufin na gaji da zaman da nake har tsawon wannan lokaci na yi na yi da ke ni aure in ce a ba haka ba. Saboda ka ni yanzu na yanke hukunci gaskiya zan tafi. Aminu ya zuwa nufi. abin da za ka min kenan. To ni na yanke shawara ne saboda zan auri Zainab. Sanda kowa ya guje ka na taimake ka na zauna da kai. Yanzu cin mutuncin da zaka zo ka min kenan Aminu S Bono. Abin da zaka min kenan Aminu S Bono wata ta zo ta canza maka ra'ayi. Kin yi nisa da gaske nake. Na shiga uku. To da ni yanzu zan yi gaba idan kin shirya ina jiran ki. Na shiga uku tsaya ka ji. Dan Allah ka tsaya ka ji. don Allah haba Ezbolu kar ka mun haka ina son ka fa yanzu shikenan daga taimako wannan yar akuyar yar kaji ta zo ta shiga hurumina ta canza maka tunani me ka rasa a gurina ba abin da na rasa amma magana ɗaya ce ya kamata mu nemo wa kanmu kyakkyawan ƙarshe ina kuma auren nan auren nan shine kyakkyawan ƙarshen mu don haka ni kamar da na ce akwai dama duk sanda kika shirya ina miki maraba Allah ya sada mu da alheri yes bono yes mm. Allah sarki sanu wannan shi ne abin da ya faru to lallai akwai matsala daga yadda ka amsa masa ma wannan mahaifinka ne idan mahaifinka ina ina ma magana kai ba ka daga murya ƙasa ƙasa kake yi ka so kake Allah ya fushi da kai eh Allah ce ku bi iyayenku ku bi Allah ku bi manzanninsa sannan ku bi iyayenku ka kuma ku ce musu kofofin suna magana yanzu yanzu malam gaban tambaye ka yi zo yanzu ya gada a ni gaisuwa ba matsala ya gaishe ka ai ya kamata shi ya gaishe ka a ita gaisuwa tarbiyya ce an koya mutum gaisuwa dole in ba a koya ba ne ba to ni ne ne ne ne ne yanzu ba koya ba din ba a shikenan a shikenan kai ma ma tambaye ka tukuna kai sallah eh nayi nayi kaga abin da ke ga mun ko ka ga abin da ke muku kai me kake cewa ne da baba ta ta mutu a gidan nan tun da baba ta ta mutu ah, ah, ka ga abin da ke gaba ko ah, ka ga abin da ke gaba da yaran nan ko in dai haka kuke da shi to zai raina ka to haka yake mu dai kana sa musu hannu a jiki zai raina ka yanzu nan wata ran in ka kai ma hannu da biyuwa zai wallahi kai ma kai kawo ma wani yara to nawa akai ba sai karya shashe shi a nan gurin ba yara nawa ake kamun sun duki wani su da baban sai a yara Allah kuwa to yaran yanzu da ba imani gare su ba kai dai irin wannan duk abin da yaro yake so ka rika bashi wataƙila matsalar daga nan ne ake samu kamar ya da abu haba malam gaba duk abin da yaro yake so a bashi yake so ci abu sannu to shi mahaifin naka ina ne in ya meme wace sana'a yake yi babana likita ne likita ne shi to in allah ya yarda ba abin da zai same ka sai na mai da kai hagarinku amma abin da nake so da kai taimakon da zaka man ɗaya ne ka gaya min sunan unguwar da sunan garin naku da unguwarku na gode ba so na mata a wannan halin da nake ciki na gode ba so na mutu a wannan halin da nake ciki na bariki zan Na gode. Sannu fa. Na gode. Ikon Allah. Na gode. Sarki. Zainab, me ya faru da ke haka? Menene damuwarki na rasa gane inda kika sa gaba wata al'amuran ki sun koma sun canja kin zama wata iri. Sun hmm? da ka dawo cikin garin nan gaba irin mota ɗin ki ya canja. Ba ki da nishaɗi, ba ciki, babu irin walwalar da na saki na da ita tun da kafin na magana. zainab kuna gangaci garin yaya ta cikin magana mana ki samu ko kan san zuci zuwa ki fada mun ko zan samu cikin a cikin zuciya ba ki wani abokin to ta yi gaskiya dai abin ne na rasa gane menene yake ba Zainab ba fara a fuskarta ba nishaɗi ba walwala babu wani abu da zai iya nuna ma cewa tana cikin farin ciki kusan abin ne ya fara bani nutsu Umar Zainab din nan ba wai Zainab din da ka sani ba ce sunanta yanzu Abu domin halin da Zainab take ciki babu abin da zan cewa Ali domin ya cuce ni ya cuci Zainab duk halin da kaga Zainab ta shiga Ali ne ya sa ta a ciki da haka ina so ka taimake ni ka taimaki Zainab gaskiya ne dama tun farko ni wannan alin bai kwanta min a kawai dai idan kan a ce na so kaina ban taɓa mai kallon mutumin arziki ba a duniya kuma ya cuce ta Allah ba zai bashi ba insha Allah ni kuma ta bangare na insha Allah zan yi iya kokari na ga cewa na yi ta abin yi wa alaikum salam. amala mun san da zuwa sannu lafiya ya gajiya ya zainab lafiya kalau ina ta kiranta tun da safe na kasa samun ta a waya shi na ce to bari in biyo su wallahi lafiyan ta kalau wannan bawan Allah shine ya taimake mu lokacin da Zainab ta tsinci kanta a wannan halin. Wanda ake magana a wurin mutane da ita. Eh? Ita Zainab ba? Magana ne? Ka ji ba shi labari ba? Ka lissafa ko nawa ne abin da ka kashe. Da ɗawainiyar da kai ka kawo ko a rubuce ko a baki ka zo ka faɗa mata ko ni zan biya ka duk abin da ka kashe. Amma magana aure akan kai za ka aure Zainab. A daina ta rufe ta ni ni ne mijin zainab domin ku gane na dawo Ali, lafiya lau, gajiya. Lafiya Ali, me kuma ya kawo ka Ali? Ba na abu bane da abu. Abubuwan da suka faru ne a baya hajiya. na san cewar abin da ne wa zainabu na aikata kuskure kuma bai kamata abubuwan da ne mata ba na san ni na bata zainabu to yanzu sai aka yaya ali shine hajiya dama na zo ne kuma in gyara kuskuren da ne a baya na zo ne hajiya ko magana aure ce ni a taimaka eh? ina kauna zainabu dan Allah dan annabi ali kai hakuri ka tafi ka riga ka cuce ni kuma ka cuci zainabu yanzu kuma ka sake dawo kake kana so ka ga zainabu me za ka yi wa zainabu mutumin da ya ci mana mutunci sanda na na same shi a kanta, ya zage ni ya ci mana mutunci a gani a kanta da ne masa magana ta yanzu haka iya dawa ka ce wai kana so har ma magana aure wannan magana kai dai ba dan halak bane ba kuma dan gidan mutunci bane kai baka san mutunci ba inda mutunci yake ma baka rusa ba ban da rashin kunya da baka san ma menene kunya ba ka shigo cikin rayuwar yarinya da soyayya Zainab, na san na cuce ki, kuma na ɓata miki rayuwa, na zalunce ki, ka tafi na ce shi ba ka san mutanen ɓoye haka suke wa mutum har abada ban tare baya jin magana muka zauna da yaron nan kaga dai gani tun abu da baya abin da aka yi ta gaya masa abin da aka yi ta gaya masa ga ƙarshen sana a ah, ga ƙarshen sana ga abin da ya faru to idan har likitocin kun yi kun kasa kun ya gagare ku ku ɗauko likitocin waje mana ko ƙwararru. duk wani gwaji da ka sani duk wani gwaji da ka sani daga ni iya abin da sani da har kama zuwa ga asibiti inda ƙwararrun likitoci suke aiki wayanda suke su iya gida ne ba abinda ba wani yaran an tabbatar ba hohunsa ne gaba ɗaya lalace ina ga abin da ya kamata a yi za mu masa rubutu dan bashi sha inda hali tashi to kuma Allah dai tafi na tafiya dai to Allahu alamu dai kuma wannan hmm, malam gaba bace ni fa ni ne asu ka gani ko kenan kullum to kullum tare kenan kullum oh. sannu to to Allah ya sauke Ali ni ban taba ganin hatsabibin yaro irin ka ba sai ka ce mage mai kwanciyar daukar rai na san Zainab tana son ka amma kuma duk wanda bai ji daɗin abin da nan ya yi haƙuri namiji shine sanadin lalacewar rayuwata namiji shine sanadin mutuwar mahaifina namiji shine sanadin ɗan da yake cikina na rasa shi don haka duk wanda ya ji haushin abin da nai ya yi haƙuri